الموفق من شاء لصوابه أنعم بإنزال كتابه يشتمل محكم ومتشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا أحمده على الهدى وتيسير أسبابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أكمل الناس في ذهابه وإيابه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna tara ga wata ko takwas ga watan jumada ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1400 da talatin da da arba'in daidai yayin da daidai da sha biyar ga watan ɗaya shekara dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci na dan fodiyo inda muke gabatar da karatu a wannan unguwa ta sunusi cikin littafin alfitnatu fi hayatil anbiya'i was sahaba na babban malami Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz Allah ya ji kansa Allah ya ji kanmu Allah ya tsare shi ya tsare mu a mutane sun san cewa karatu ya tsaya ba'da tsuli giyabi bayan tsawon lokaci da nace zan tafi karatu to kuma mun sanya ka'ida cewa duk lokacin da karatu yanki irin wannan in za a dawo a ko wani abu muhimmi sai a tattauna shi a bayan na dawo dawowa ta kwana bakwai da dawowa ina ganin ran da na cika kwana na bakwai na sake ficewa na tafi wato a malumfashi daga nan na wuce dabai na tafi argungu na dawo sakkwato na dawo ranar laraba alhamis juma'a na sake ficewa na tafi jihar yobe don haka sai muka sanya karatuttuka a jere guda biyar wato jiya akwai ɗaya yau akwai ɗaya a nan gobe muna da shi a masallacin abubakar siddiq ranar alhamis muna da shi a masallacin al'imamu ahmad markazinmu da ke can wato sabon gida sannan ranar juma'a da mu je wani waje mai karatu uku ɗaya da daddare biyu ko biyu a ranar ɗaya da yamma ɗaya bayan isha'i ɗaya da safi sannan mu dawo ranar lahadi sai mu ƙarasa raguwar wani bawan allah ya ji ne yake cewa wai yana ba da shawara da wa'annan yawan muhadarorin da nake wai da zaunawa ne na karantar da mutane da shi shine nake ce masa a faɗa masa ta tahaddusan bi lahi la na ce karatun da nake zaunawa in ba mutane in karatu yake nufi na zauri wala ba alfahari ba mun koyi karatu daga malamai ba su mana mugunta ba shi yasa ɗaliban da ke zuwa karatu wajen mu ba ma musu mugunta karatun da ya kamata wani malami ma wani ɗalibi a shekara ɗaya a rana ɗaya sun yi wa ɗalibi daga safe zuwa dare don haka muka koyi karatun yasa daga cikin malaman da ba za mu taɓa manta da alherin da suka yi mana ba a gidan karatu akwai malam abubakar saminaka don haka shekaran jiya da muka je gashuwa da safe muka fara karatu littafin aƙida na wato sullamul usul baiti 290 yake da shi daga safe kullawar sallar asuba kafin karfe 10 na karance ma ɗalibai littafin sau da haka shi mai wannan maganar in bai sani ba ya sani ba wa'azi kaɗai nake yi ba ko muhadara shi da yake cewa ayi karatu in yana son karatun ya zo ya sa littafin zan bai karatun wallahi Allah ta'ala ya shirya da mu mun ɗauki suratul kahafi mutane an ba da shawara ce a maimakon warwatsu wannan da aka yi da mutane za su matso a haɗu waje ɗaya haka a gaba to da lakana a hasar mun ɗauki suratul kahafi da fitintunu da ke cikin ta guda biyar da yadda za a tsira daga cikin fitintunun guda biyar a jiya mun tattauna fitina ta farko da yadda za a tsira daga gare ta ita ce fitinatu dini fitina ta addini wanda duk wanda ya kalli zamanin da muke ciki yanzu ya san ana cikin fitina ta addini saboda rashin gaskiya ya yi yawa masu son ai adalci ‘yan kaɗan ne wanda suke so ai zalunci sun fi yawa masu son ai gaskiya ‘yan kaɗan ne wanda suke so rashin gaskiya ya tabbata sun fi yawa masu son sai an tsayar da tauhidi ‘yan kaɗan ne wanda suke so shirka ta wanzu a doron ƙasa sun fi yawa masu son sai an bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a doron ƙasa in kaɗan ne wanda suke so bid'a ta intishari sun fi yawa to idan ana cikin irin wannan yanayi fitina ta addini ta kullo kai tare da haka ka wancan ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza to ta yaya za a yi kai ka tsira to na faɗa abubuwan da yake ajiya a masallacin malam khamis al-misri wanda zai bibiya sai ya nemi ɗaya daga cikin wanda ake tare da su ya bibi karatun da aka yi babu buƙatar in saki maimaitawa fitina ta biyu ita ce fitinatul mali fitina ta dukiya yaya za a yi ka kubuta daga gare ta idan Allah subhanahu wa ta'ala ya baka arzikin ko bai baka ba malamai na loga suna cewa wato almalu ana ce mata malu ne kamar yadda wato muhi sunna abu muhammad al-husayn bin mas'ud bin muhammad bin al-farra bagawi a shafi'i, wanda ya rasu hijira ta 516 ya kawo magana a cikin littafin sharhu sunna yake cewa qala sufyan as-sauri ma summiyal malu malan an kira dukiya da malu ne li'annahu yumilul quluba saboda yana karkatar da zukata saboda daga mala yamilu ne da haka wani malami yake cewa ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malu naga mutane sun karkata mala yamilu da haka suke cewa akwai almailu akwai almalu wato karkata da haka saboda yawan karkatar da dan adam yake yi zuwa ga kuɗi shi yasa aka kira malu da ainihin wato almalu Allah ya sha faɗa a wurare da dama a cikin alkur'ani ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna Allah ya ce dukiyarku jarrabawa ce wallahu indahu ajarun azim sannan za mu ga akwai wasu waɗanda saboda kuɗinsu Allah ya dinga masa kashe ne kaman Walidu, ibn mugira, Allah ya ce zarni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda sannan Allah yake cewa an kana zamalin wa banin saboda yana ganin yana da kuɗi yana da ainihin wato 'ya'ya. hadisi ya tabbata cikin sunan ibn majah na abu abdullahi muhammad bin yazid al-qazwini wa maddata ismu abihi yazid sunan mahaifinsa ne al-imam ibn majah ya rasu hijira 273 ya buɗe babu a cikin littafin shi babu fitnatul mali babun da ke magana akan wato dukiya jarrabawa ce ya kawo hadisi mai lamba ta dubu uku da da casa'in da hadisin amr bin au wa huwa halifu bani amir bin lu'ai wannan mutumin wa kana shahida badar ya halacci yaƙin badar Ma'a a sallallahu alaihi wa wa sallam tare da manzon Allah sannan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama ba a sa aba ubaidah bin al-jarrah ila al annabi ya aiki aminin wannan al'umma shine abu ubaida yace ya tafi kasar bahrain ya ci bi ya yaje ya zo masa da jizyar mutanen bahrain wa kana annabi sallallahu alaihi wa wa sallama annabi ya kasance huwa salaha ahlal bahrain a lokacin ya sulhu da mutanen bahrain wa amarra alaihim ala bin al sai ya dauko al ya sa shi a matsayin shugaba فقدم أبو أبيدة بمال من البحرين أبو أبيدة دي تاشي داو وسيدو النبي دوكيا دقى بحرين فسمعت الأنصار sai mutanen madina suka dibi ƙudumi abi ubaidata cewa abu ubaida ya dawo daga ainihin wato baharai fawawa fa salatul fajr a ranar masallaci ya cika a lokacin sallar asuba cikar da bai saba yi ba ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama falamma salla rasulullahi in sarafa fata'arradu lahu lokacin da annabi ya gama sallah ya tashi zai fita ya juya sai kowa ya bujiro manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yana ganin irin tarbar da mutane suka yi masa ba tabassama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya murmushi da ya murmushi hina ra'ahum thumma qala lokacin da ya gansu sai ya ce azunnukum sami'tum anna aba ubayda taqaddama bi shay'in min al-bahrain yace ba mamaki Yanayinku ina ganin cewa kun ji labari Abu Ubaida ya zo da wani abu na dukiya daga ƙasar Bahrain Ƙalu sahabbai suka ce ajal haka ne qala sai annabi yace musu abshiru wa amillu ma ya yace muku su ku yi farin ciki sannan ina fatar abin da zai faranta muku rai sai yace fa wallahi na rantsi da Allah mal faqra aksha alaikum annabi ce, wallahi bana jiya muku tsoron talauci domin sahabbai sun rayu a yanayi da inda talauci na sa ɗan adam ya lalace da sun lalace tunda kun san akwai wanda matar da ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi na ba da kaina idan kana so na ka aure ni mai ruwa ya ciwaye ya iyaman tawila ta tsaya tsayuwa mai tsawo annabi daga kai ya kalle ta sai sun kuyar da kai da ya daga kai ya kalle ta sun kuyar da kai bai ce komai ba sai wani sahabi ya ce ya rasulullah in kai baka so baka da bukata ni ina so malamai suka ce abin da ya yasa annabi ya shiru bai ce bai san ta ba a lokacin saboda ba yadda za a yi in annabi ya ce wa sahabbai bai san abu ba wani mahaluki kuma da zai so shi shikenan da ya faɗi haka sai annabi ya ce je ka kawo sadaki a ɗaura maka aure ya je bubbuga ya bubbuga ya ce wala ba komai ya lallai aka ce ka je da zobe na bakin karfe ka kawo zoben ma da za a kawo na bakin karfe don ya zama sadakin babu aka ce sai mayafinsa wanda ya rage in aka ce za a dauke shi a bayan sadaki shi kuma zai tsare shi daga ƙarshe Abin da aka daura auren da shi annabi kalla ya ce, akwai wani abu na qur'ani tare da kai ce eh ya haddace kaza da kaza da kaza wannan abin shi aka kalla shi ya zama sadaki na daurin auren saboda yanayi na babu da shaida alqur'ani haka Allah ya dinga kiransu bayan sun tafi Madina yana ce musu lil fuqara'i almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim talakawa to shi yasa annabi ya ce musu mal faqra akhsha wallahi ba na jiya muku tsoron talauci sai ya ce walakin aksha alaikum an tubusata lakum duniya sai dai annabi ya ce ina jiya muku tsoro kada a buɗe muku duniya kama busitat ala man kana qablakum kamar yadda aka shimfiɗa ta akan wanda ke gaban ku ha. to da kun koma tsere da rige-rige akan harkar duniya kamata na fasuha kamar yadda al'ummar da ke gaban ta koma tsere da rigirgi akan harkar duniya fatuhlikakum kama ahlakatkum sai ta halakar da ku kamar yadda ta halaka su in tafiyar addini ake yi masu yin ta babu kuɗi to za ka ji sanda ake yin ta babu kuɗi mutanen suna zaune lafiya amma wallahi da kuɗi ya fara shigowa to yanzu nan za ka ji rigima ta fara yanzu nan za ka ji kace na ce ya fara Allah ka ji ɗan imam ikara haka ya faɗa ya ce sanda muke harkar izala ba ko sisi ba wanda ke jin kam ya ce amma kuɗi na shigowa duniya na shiga shi kenan kawai sai rigima ta balle sai rigima ta dare to shi yasa za ka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganar da annabi yake yi ba da su ike ba da al'ummar da za ta zo bayansu da su yake domin su sai da suka kai mataki bayan arruhama'u bainahum suka tsallake wannan matakin na arruhama'u suka kai mataki na al'isaru har sai da Allah ya ce wa yu'thiruna ala anfusihim walau na bihim suna fifita dan uwansu musulmi kan bukata ta duniya koda ko suna da ita da haka sai ya zamanto su a wajen abin da ya shafi bin Allah ne a nan ne su kuma wafi zalika falyatana fasil mutanafisuna mu kuma sai muka akkasa yanzu tsere tseren mu da rige-rigen mu akan harkar duniya ne maimakon a harkar addini shi yasa rigingimu da fadace-fadace yayi yawa akan duniya yau idan zaɓe mutane za su je su yi na rantsi da Allah kaso ɗari cikin wanda za su yi zaɓe da ƙyar za ka samu kaso goma wanda suka je suka yi zaɓe interest ɗinsu addini ne za ka samu gaba ɗaya kowa duniya shi ya duba ya je zaɓe kowa shi yasa annabi yake cewa da an buɗe ta to shi kenan to da haka nan gaba annabi ya ce za a samu ifadatul mali kwararar kuɗi shi yasa yanzu yaro kuɗi malami kuɗi kowa kuɗi to nan gaba za ka ga a buɗe duniya ta yadda sai ka je da kuɗi ka ba mutum ka ce ga zaka ka kawo ya ce to gaskiya zai ɗan duba ya gani saboda da dai jiya ne ka zo kan da yana da bukata amma dai yau kan yana ganin kuma tun da annabi ya bada labari ya ce abun zai faru kuma wallahi sai ya faru sai ya faru to dan haka wannan kissa ta ashabul janna da Allah ya ba da labari a cikin suratul kahfi yana daga cikin abinda mutum zai yi taka takatsantsan wajen kiyaya za a yi za mu tattauna gobe ita kuma akan fitina ta ilimi ne don ka ku ɗauka cewa duk wanda ya yi karatu ya sha bai sha ba shi kan shi ilimi yana da nashi jarrabawa ba yadda za a yi kuma shi ma akwai yadda ake tsira daga fitina ta ilimi da haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa darib lahum masalan rajulaini ka buga musu misalin mazaje guda biyu Allah ya ce da alna li ma jannatayn min a'nabi ɗaya daga cikin su mun bashi kekiyar gona ta dabinai sannan wa ma bi nakhlin sannan muka zo muka zagaye ta bayan ga inabi muka zo muka zagaye gonar tashi da dabinai Allah ya ce waja'alna bainahuma zar'a sannan aka kawo shuke-shuke iri daban-daban aka saka a cikin wannan gonar tasa yana daga ciki kamar yadda bayani zai za ku Qur'ani yana ambatan noma a matsayin arziki saboda nan gaba duk abin da duniya take dogaro da shi a matsayin arziki wanda ake fito da shi daga ƙasa to in ba sa abu ya isfiya abin da zai ragu a matsayin arziki shi kaɗai ne noma shi yasa Allah madaukakin sarki kamar yadda zan zo zan buga misalai guda biyu akan wannan Allah madaukakin sarki ya ce kilkal jannatin wayancan gonakin nashi guda biyu da Allah ya bashi ba ma gona ɗaya ba in kana so ka gane wannan ka kalli wasu masu gonaki a wannan zamanin naka wani gona za ka same shi da ita ƙwaya ɗaya ce ta fi girman tudun waɗannan akwai gida a ciki akwai kifaye akwai ɗawisu akwai talatalo akwai tantabaru in banda fitinan nan da tazo, zo ta hana abubuwa da yawa ko kuwa ka je ka samu gona ce akwai shanu iri daban-daban akwai shanun Argentina akwai shanun ina ne akwai ina akwai ina duk a cikin gona shi kaɗai. ɗaula ka in ya bar cikin gari ya koma can sai kaga zaman sa a gonar ma ya fiye masa zama alheri wajen rayuwa mai kyau sama da rayuwarsa ta cikin gari domin iskar da yake ɗiba a can ba artificial ba ce natural ce daga Allah subhanahu wata'ala take Da haka Allah yake cewa kiltal wayan can gonakin guda biyu atat ukula sun ba da amfaninsu kuma yadda ake so walam tablim minhu shay'a ba sa tauye masa kowane irin abu wa kana lahu samar godan ya zamanto yana da 'ya'ya da amfani da yake fitarwa ya zama dukiya mai yawa fa qala li sahibihi shi wannan mai kuɗin. wata rana ice ma abokinsa huwa yuhawiruhu yana tattaunawa da shi cewa ana aksaru min kamalan ka san na fi ka kuɗi wa azzu nafara kuma ka san na fi ka jama'a shine aqwa Awana wa ashira na fi ka jama'a wanda za su yi taimako wajen dangi mun faɗa mun ce Allah ya kira noma arziki shi yasa mu ga a cikin suratu ibrahim Allah da ya tashi yace Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasai sannan shi yake wato saukar da ruwa daga sama sai yace fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum sai Allah ya fitar sakamakon ruwan da ya saukar daga sama arziki saboda ku sannan haka Allah ya ƙara faɗa yake cewa huwa allazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan dan Allah arziki ne yake sakowa daga sama ko ruwa ne yake sakowa daga sama ruwa ne amma Allah ya kira saukar ruwan daga sama ya kira shi arziki saboda duk abin da dan adam zai samu na rayuwa yana da alaka da ruwan da yake sauka daga sama shi yasa yace wa wa ma yatazakkaru illa man yuni sannan Allah a cikin suratul qaf haka yace wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan mu muke saukar da ruwa daga sama mai albarka fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasib mu tsirar da gonaki da kuma ƙwayoyi wacce ake shukawa a ƙasa sai ce wan nakla basiqatin laha tal'un nabi sai ya ce rizqan lil ibadi wa ahyayna bihi baldatan maita kadhalika al khuruj sannan Allah ita fa cikin suratul waqi'a yace afara'aytum ma tahrusu ba ku kallon abin da kuke zuwa gona ku je ku shuka Allah yake cewa a antum tazra'unahu am nahnu zari, idan kuka yi shukan ku kuke fito da shi kowane mai gona abin da zai yi kawai idan lokaci yayi ya je ya dibi irin isa a ƙasa amma irin ya fito ya girma ya sake fitar da 'ya'ya aikin nawaye shi yasa Allah ya ce antum tazra'unahu am nahnu zari. sai ya ce launa sha'u la ja'alnahu hutaman fadaltum tafakkaru in Allah ya ga dama sai ka shuka abin ya fito Allah ya mayar shi ya zama kamar kamami bal na nahnu mahrumun inna da mugramuna bal na hannu maharumun sannan Allah maɗaukacin sarki yake cewa a afara'aytumul ma'a alladhi tashrabu ba kwa kallon ruwan da kuke kwankwada ku sha Allah ya ce a antum anzaltumuhu min al-muzni ko kuke saukar da ruwan daga sama am nahnul munziruna Allah ce ko mun muke saukar da ruwan daga sama shi yasa yace launa sha'u ja'alnahu ujaja inda mun ga dama san da ruwan isa ko daga sama kafin ya zo ƙasa Allah ya ce sai mu zuwar da shi mu juyar da shi ya zama kamar ruwan guba irin na bata walaula tashkuru sannan Allah madaukakin sarki yace a fara'aitum an-nar turu ba kwa kallon wutar da kuke kunnawa yace a antum ansha'atum shajarataha am nahnul munshi'u ku ne kuka kirkire itaciyar da ta fito girki da ake ma a gida da itaciya Allah ya ce wutar da kake kunnawa a itacin itacen kai ka kirkire shi ko Allah ne ya kirkire shi Allah ne ya kirkire shi shi yasa yace nahnu ha tazkiratan wa mata'an lil muqmin wannan bishiyar da kake gani ta fito ka ɗibe ta ka je ka kunna wuta a dafa ma abinci a da ita sai da Allah ya sanya ta a matsayin abin da zai tunatar da kai ka yadda akwai shi dan haka zamu ga cewa da Allah ya tashi lissafa abubuwa na rayuwar duniya sai yace zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati min az-zahab wal fiddati sai wal khayl wal an'ami wal haras yayin da ya lissafa dukiya da abubuwan da suke da alaka da rayuwar duniya ya faɗa az wal fidda wannan ɓangare ne na kuɗi sannan wal khairi al musawwama dokuna wal an'am sannan da kuma dabbobin ni'ima sannan sai ce wal haras da kuma abin da ya shafi noma da harkar shuke-shuke da haka shi yasa muka ce ƙasashen duniya za ku ga yanzu modernizing ɗin da suke yi na harkar noma in ka kalla kayayyakin da ake yi abin su ya baka mamaki da ka fahimci Najeriya ma maganar noma da ake yi idan ka kalli kasashen da suka ci gaba harkar noman suka ba shi muhimmanci ɗaya bisa dubu na shirin noman ma ba a yi ba domin yanzu a harkar noma ta duniya an wuce wai ka je gona ka duka kana karka ƙasa da fatanya an girma wannan an wuce wannan sai ga in abin gona kai akwai abin da aka yi wanda shi zai shiga ya tsinko amfanin gonan da kai shi ba ka bukata hatta feshi za ga akwai abin da ake yanzu kamar jirgi wanda shi zai tashi sama mace kiyar gona katuwa wacce mutum ɗari in za su yi aiki su za su yi mata feshi in aka kawo shi a awa ɗaya aikin da mutum ɗari za su shi sai yi saboda an wuce wannan don haka Allah ya ce wa dakala jannatahu ya shiga wannan gonar tasa wa huwa zalimun li nafsi kun ga na farko ya fara takama cewa ana aktsaru minka malan wa azzu nafara yana tattauna da abokin shi ya shiga gonarsa Allah ya ce yana mai zaluntar kansa qala sai ya ce ma abunnu an tafi da hadhihi abada yace wannan dukiyar fa da yake tunanin ya tara bai tsammanin akwai lokacin da za ta kare ba har abada وما أظن الساعة قائمة yace kai shi fa bai yi tsammanin ma a wata ko wata alkiyama da za ta tashi ba kasan in kuɗi ya kai kuɗi ba addini haka ake na buga misalai da dama a wajen karatu na ce dole addinin musulunci ya sha wahala a Najeriya sau da galibin manyan mu kaso ɗari daga cikin su tamanin da wani abu ba su san addini ba kuma ba su da shirin sanin addini shi yasa duk taron addini in ka kira su ka ce su zo su yi magana to sai sun yi kwaba tare da haka su ba sa din cewa suna da naƙasa suna da gajiya sai kai da ka karanta ƙur'ani ka karanta sunna kai kake jin kana da kusuri na rantsi da Allah duk wanda yake gajiyayye a wajen Allah gajiyawarsa ta tabbata shi yasa Allah yake wa man yuhinillahu duk wanda Allah ya wulakanta shi fa malahu min mukri ba shi da wanda ya isa ya girmama shi yake cewa shi bai yi tsammanin wai akwai wata alkiyama da za ta tashi ba sannan wal irru duktu ila rabbi yace muqaddara ma ba ka ce za a koma wajen Allah ba to la ajidanna khairan min hamun qalaba wallahi abinda zan samu a can sai yafi abinda na samu a nan qala lahu sahibu abokin nasa ya ci gaba da ce masa ho yuhawiru yana tattaunawa da shi ta wannan maganar da kake faɗa kun san yanzu abun mamaki akwai al'ummar mu wasu a gidajen musulunci suka taso da sunan musulmi na sha faɗa a nan wajen akwai ran da wani ya ce min ya ɗauki wani babban mutum suna tafiya yake ce mai wai anya ko maganar alƙiyamar nan ko da gaske ne su batun suna yara ake ce musu ba za a wani tashin alƙiyama gashi har sun girma sun zama abin da suka zama hanyar shuru ba labari anya dai ba ana faɗa ba ne dama jos don dai a wai har da wani turancin iska a jos wai don a tsoratar da mutane wallahi tallahi akwai waɗanda yake musulmi ne amma da suka taso aka rashin sa'a iyayensu ba su sauke nauyin da Allah ya ɗora musu ba na karantar da su suka goce wallahi tallahi suna nan da sunan musulunci a gidajen musulunci suka taso kuma suna da irin wannan afkar ɗin da suna ganin ma wai anya ma alƙiyaman nan da gaske ne ba dai ana faɗa bane dama don a tsoratar da mutane yace masa akfarta billazi khalaqaka min turab ya zaka kafirce ma Allah wanda ya halicce ka asalin ka daga kasa ne thumma min nutfatin kai kuma daga digon mani duk faɗan adam ɗin nan fa da ya matsa duniyan nan Allah yace ai gabas yace ba za a yi ba yamma za a duk yadda ka ga mutum ya keto wani mataki da bai wuce majinar da ake kakowa ma a tofa a bango ita ce mani akfarta billazi khalaqaka min turabin thumma min nutfati eh thumma sawwaka rajula sannan ya sanya ka dugon mani sannan ya daidaita ka ka zama mutum shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal insanu ma darraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fa adalaka fa sawwaka fa adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkaba duk surar da Allah ya ga dama sai i canja ka zuwa ga wannan surar shi yasa akwai mutanen da suka ƙi bin Allah suna mutanen su Allah ya ce musu kunu datan ku zama bare kuma ana ji suna kallo ba yadda za su yi haka suka juye daga mutane suka zama bare da haka Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wannan abokin nashi yana ba shi shawara yana ce masa walaula id dakhalta jannataka me yasa sanda zaka shiga wannan gonar taka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah ba za ka dinga cewa ba masha Allah ka da wani ƙarfi sai ga Allah Ya ce in tara ne ana aƙalla min kamalin wa walada in kana ganin ban kai ka kuɗi ba sannan ba na da 'ya'ya kamar ka da haka karatun mu na hudu ita ce jarrabawa a akan 'ya'ya ce to fa asa rabbi ubangiji na ya yi kusa an yi uci yana khairin min Ka zai iya bani abin da ifa alheri akan wannan dukiyar taka kai kuma taka yursila alaiha husbanan min as-sama'i Allah ya turo mata bala'i daga sama wa tusbiha sa'idan zalqa sai a waye gari ta zama fako mai santsi komai babu Allah ya riga ya lalata ta idan Allah ya ga dama zai yin haka shi yasa Allah ya faɗa a cikin suratul mu'minina yake cewa ayahsabuna annahum lahum min malin wa banin mutane suna tsammanin abin da muka ba su na ainihin wato dukiya mutane suna tsammanin abin da muka ba su na dukiya da ‘ya'ya nusari ulahun fil khairati suna tsammanin man gaggauto musu da alheri ne to suna tsammanin haka ne Allah ya ce to bal ba haka abin yake ba su sani ba ne to shi nan fa Allah maɗaukakin sarki yake cewa uhita bi samari da haka wa uhita bi samarihi shine uhulikat amwaluhu ma a jannati duk dukiyar da yake da ita tare da wannan gonar da yake takama da ita kun san yanzu a idan ka kai a ganin ka akwai mutanen da kake ganin sun taka wani mataki na arziki wanda sun yi sallama da talauci a rayuwarsu ko to kai a wajen ka amma in Allah ya ga dama baina ashiyatun waduha tsakanin hantsi wayewar gari kafin rana ta faɗi Allah sai ya mayar da su sufur domin duk abin da kai kake ganin yana da wahala a gurin ka to shi a wajen Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan kowane irin abu shi yasa ake baka labari dan haka Allah yake fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha sai waye gari yana jujjuya hannunsa wannan kinaya ne na dana sani da nadama wa hiya khawiyatun ala urusha sai ga gonan Allah ya ruguza ta akan makangamarta wa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada a lokacin ne ya kama da sani ina ma a ce ban yi shirka da Allah subhanahu wata'ala ba dan haka yuqallibu kaffahi kinayatan anin nadmi wat tahassur kinaya ne akan nadama da bakin ciki da dana sani a lokacin da yake shine abinda ya faru da shi kinaya bakin ciki da dana sani da yake yi akan abin da ya shafi wato halaka da kuma lalacewar dukiyarsa da bai taɓa tsammani ba da ya faɗa a baya ya ce ma a zannu an da hadihi abada Bana tsammanin wannan dukiyar da nake da ita akwai lokacin da za a zo a ce wai wannan dukiyar ta ƙare bai taɓa yiwa da haka Allah ya ce walam a lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi kuma duk wata jama'a da ya kamata ta iya kawo masa ɗauki lokacin da Allah ya yi nufin abin da zai faru sai ya faru ba za su iya ba saboda wa maka na muntasira saboda shi shi kanshi bai isa tun kuɗi abin da Allah ya turo masa ba kuma ba wata jama'a da za ta iya taruwa ta kawo maka agaji idan Allah subhanahu wata'ala wa idza arada Allah bi qaumin su'in fala maraddara in Allah ya nufi mutane da wani mummunan abu na rantsi da Allah ba wanda ya isa tun kuɗi wannan abu babu shi shi yasa yace qul du alladhina za'amtum min duni ku kira duk wanda za ku kira wanda ba Allah ba Allah ya ce fala na kashfa durra anku su mallaki yaye muku cuta ba idan ta sauka sannan wala ta'wila in kuma Allah ya saukar da ita kan wani ba wanda yake da iko ce cuta ta shi kan wani ko ma kan wani ba wanda yake da wannan iko shi yasa Allah anan yake faɗa yake cewa huita bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam ushrik ahada yana cewa kai to ina ma ban yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ba an riga an lalata dukiyar an ruguza ta ganin da yake yayi sallama da talauci ba shi ba talauci shikenan tunda ima Allah dagawa sai Allah ya nuna masa cewa ba haka abin yake ba to sai Allah ya ce hunalikal walayatu lillahi alhaq a can ne fa alwalaya shine an-nusratu lahu ta'ala wahdahu a can taimako ya tabbata ga Allah shi shi da haka wannan yana daga cikin kalman inda hunalika zo a ƙur'ani wurare guda tara ne kawai Allah ya ce huwa khairun thawaban wa khairun uquba shine mafi alheri wajen lada sannan kuma khairu aqibatil li awli khairu aqibatil khairu aqibatil Shi ne kyakkyawan ƙarshe ga dukkan wanda yake waliyi ne na Allah subhanahu wata'ala wannan shi ne ƙisa ta shi wannan wato mai guna da Allah ya bashi kuɗi ya ma Allah gawa, yana ganin ya sallama da talauci kuma Allah ya lalata dukiya. kuma a nan kai da kanka za ka iya faɗa ka sha ganin wasu mutane a rayuwarsu wanda su ba kowa ba Allah ya mai da su wani abu ka sha ganin wasu da idanka wanda sun kai wani mataki Allah ya dawo da su ƙasa kowa a nan wajen in za a tambaye shi ya san wasu wanda da su ba kowa ba ne Allah ya ɗauke shi yi sama da su akwai wanda da suna saman Allah ya ce a dawo ƙasa kuma ba ka da yadda za ka dole sai ka dawo Ba ka da yadda ka iya to Allah ya ba da wannan labarin ya buga misali da mutanen sabai saba ya ce laƙar kana saba in fi maskanihim aya dangane da inda mutanen saba suka zauna Allah madaukakin sarki yake cewa akwai fa abin mamaki sai ya ce jannata na an yamelin wa shimali suna da gonaki guda biyu ɗaya dama ɗaya a hagu a wannan garin Allah ya ce musu kulu min rizqi rabbikum washkuru la ku ci daga arzikin ubangijin ku sannan ku gode masa sai ya ce musu baldatun tayyiba gari mai daɗi sannan wa rabbun gafur ubangiji mai gafara shi yasa ɗaya daga cikin magabata ya faɗa ya ce wannan garin da Allah ya ce baldatun ba gari mai daɗi ka kusan duk garin da Allah ne ya shi ya ce garin yana da daɗi ko ka gane ko baka gane ba haka abin yake sannan in sun yi wani abu na kusa kure Allah sai ya ce wa rabbun gafur ta bangaren Allah ba su da matsala in sun yi ba daidai ba suka gane sun yi ba daidai ba suka koma mai yafe musu sannan yanayin garin arzikin da za a ci wanda za a rayu ba matsala ba ɗaya daga cikin magabata ya ce sai da ta kai fa wayannan gonakin da Allah ya ce jannata ni an yamilin wa shimali idan mace tana buƙatar kayan marmari lemo ne mangwaro ne menene za ta iya ɗaukar abin ta ɗaura a kanta sannan ta ɗauki irin abin da mata ke yin saka ƙwarashi da ƙulu idan ta shiga gonar kafin ta fita ko ta je ta dawo kayan marmarin da kansa sun faɗo sun cika kwandonta sai dai kawai ta dawo saboda Allah ya ce ballatun ba, wa rabbun gafur amma Allah ya ce ina fa a'aradu sai suka bijire ma Allah da suka bajure Allah ya ce fa arsalna alaihim saylal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatin zawa'ati ukulin wato wa kham'in wa shay'in min sirrin qalil da suka bajure ma Allah sai Allah ya turo musu da balle dam duk wanda ya taba zama a nan inda dam yake idan za a saki dam a area da kake sai an saki jiniya sai da duk wanda yake da alaka da wajen ya tashi saboda ruwan dam idan aka sako shi ba ruwa ne da wani mahaluki ke iya tsallaka shi ko jirgin ruwa idan aka sako ruwan dam bai iya tsallaka shi bai saboda ruwa ne da yake tahuwa da mugun karfin da duk abin da ya tosi ya wuce da shi to kuma yana da bambanci idan dam ya cika yana buƙatar a buɗe shi ba a buɗe shi ba shi yasa za ku ga wasu lokuta sai ka ga a shekara an yi ruwan da ya ji inda baka taɓa tsammanin ruwa zai je ma to wani wajen ne dam iballe to sai ya wannan banna to dan haka da Allah ya tashi sai ya ce fa arsalna alaihim saylal arim sai Allah ya turo musu da ballewar dam duk abin da suke tunani na arziki da suke da shi a garin da ruwan ya zo Allah madaukakin sarki yace ya lalata shi da suna rayuwa mai daɗi Allah ce sai muka canza musu da abubuwan da suke kaskantattu ne wulaƙantattu su goruba su magarya su makamantan irin waɗannan abubuwan da su ne Allah maɗaukakin sarki ya musu canji a kan shi sannan ƙissa ta uku da Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari ita ce cikin suratu nun da ya ce wa mutanen makka inna balaunahum kama balauna ashabal jannati sai na jarrabe ku kamar yadda na jarrabu wasu mutane masu gona id aqsamu la yusrimunha biyu. lokacin da suka yi rantsuwa da Allah suka ce sai sun je sun girbe amfanin gonansu da ba. malamai sun ce wani bawan Allah ne Allah ya bashi makikiyar gona yana noma yana samun arziki amma abin da yake yi shi idan yayi noman in ya gama abin duk da ya samu sai ya kasa shi gida uku kaso na farko zai siyar ya saka kuɗin ya ajiye don buƙatarsa ta yau da kullum kaso na biyu ya ajiye don ciyar da iyalan shi kaso na uku ya raba mutanen gari to yana da 'ya'ya su kuma 'ya'yan suna kallon cewa ai kawai abinda baban yake ɓata dukiya yake Don mai za a ce wannan dukiyar duk tarin ta duk yawan ta raba ta gida uku aka raba mutane ɗaya suka ce to wallahi duk ranar da ya faɗi ya mutu wannan abin da baban yake an daina ba za a yi ba ana nan ana nan ana nan kuma sai dai yi halinsa shi baban da ya saba aikin alherin sai ya kwanta da ya mutu lokacin girbe amfanin gona yi ne Allah yake ba da labari da haka da suka tashi Allah ya ce wala sassu ko to gaciya ba su ma ba su ma ce in Allah ya yadda ba za mu girbe amfanin gona wannan bakin kudurin da suka yi a zuciyarsu shine idan Allah ya ce fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun Allah ya tura mala'ika ya kewaye gonar ya je cinna mata wuta she gashi fa asbahat kasari ta waye gari kamar wani yankin dare saboda duhu musu musbihin sai suka kira junansu da asuba al suna cewa a ala harsikum in kuntum salim mi sammako mu girbe wannan amfanin gonan in dai za a yi to lokaci yayi Allah ya ce ya yatakhafatu suka tashi a ɓoye. daga cikin maganar da suke faɗa wa junansu wannan yana ce mu wannan Allah ya dakulanna al-yawma alaikum miskin duk wani miskini da kuka san babanmu na taimaka masa to yau kan ma ku bari ya ji labari ya mazo wannan wajen wa yana tunanin a ɗauki wani abu a bashi Allah ya ce wa gadau ala hardin qadili suka waye gari akan wata bakar ruwa muguwa wacce suke da iko a kanta falamma ra'auha lokacin da suka hango gonar qalu inna ladhalun a lokacin ne suka ce gaskiya fa an samu matsala an saki hanya bal nahnu maharum mu mutane ne da aka haramta mana alheri alaƙar su da Allah ta lalace sannan abinda suke tunani za su samu ba su samu ba a lokacin ne Allah ya ce qala awsatuhum babban cikinsu ya ce musu alam a kullakum laula tusabbihu a sai na faɗa muku nace ku yi kokari ku tsarkake Allah cikin abin da ya ba ku qalu subhana rabbina inna kunna zalimin suka ce tsarki ya tabbata ga Allah gaskiya mu mutane ne da mun tabbatar mun yi zalunci idan mutanen da ake taimako ba wai fa hanawan suka yi ba a aikace niyya suka cewa sai sun hana Allah ya musu azama ta ya kake tsammanin yanzu mutane su riƙe dukiya a hannunsu su ƙi aikin addini ne ta Allah ba zai azabtar da mutane ba na sha buga misali kwanan nan na ce yanzu galibi mun dawo cikin birane an tare sai rigima ake ta kuma kowanne a cikin manan da ya baro ƙauyensu ya taho bariki gwargwadon abin da ya fahimta na addini ɗan uwansa da ke ƙauye suna da nauyi a kan shi na ya koma ya karantar da su da annabi zai fara da'awa farkon abin da Allah ya ce masa bayan ya ce masa qum anzir umarni na biyu Allah ya ce masa wa anzir ta kal aqrabina kai wa danginka ɗan uwanka na kusa wa'azi kai da ka shigo bari bariki ka fahimci sunna ka gane ta wani nauyi ka koma ƙauyen ku wanda ba su gane sunna ba ka karantar da su addini ko kai hanyar da za a karantar da su wani kawai tun da ya riga ya shigo ba rikiya ina ai illa kilan salaman salama shikenan kawai ya riga ya sallama da wa'incan saboda haka wannan shine abin da ke faruwa yanzu a kwanan nan ne magana a wurare da dama na yi a fashi na yi a wasu wurare da dama na ce yanzu idan kuka lura galibin mutanen da aka ɗibe su aka saka su cikin harkakin nafi'in nan mafi yawancin su fulani yanzu na nan hanyar abuja da aka kama yaro ne wanda yake shugabanta su shekara ashirin da wani abu ba karatun boko ba karatun mai addini amma kuma ga shi ya iya sarrafa bindiga a lokacin da suke wannan rayuwar ta daji da gwamnati ta amfani da dukiyar ƙasa an gina makarantu a duk inda suke an bi su an karantar da su ilimin zamani da an je an karantar da su addini masu da'awa da ba a samu kai cikin wannan rigimar da ake ciki ba to tunda mutane suke rika kuɗinsu kuɗin da ya kamata a shiga a ji a karantar da su kowa ya riƙe to ne sai Allah yake wa mutane azaba da su su kama ka aje a yi ta ciniki kuɗin da da an kawo su da an ji an kai an yi aikin addini da ba a shiga wannan bala'in ba shi yasa su ma wa'annan Allah yake ce musu fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatalawamu sai shashi ya fuskanci sashi ana ta zargin juna wannan ya ce kai ka ce ai tala wannan ma ya ce kai kai ce kaza kullun yanzu at-talawu talakawa na zargin shugabanni shugabanni na zargin wa talakawa qalu ya walana inna kunna tsagi suka ce kai to lalle mu mutane ne wanda muka wuce gona da ili amma asa rabbuna muna tsammani Ubangijin ubangijinmu yayi kusa an yi buji da na khairan minha inna ila rabbina rajiun zai iya musanya mana abin da ifi wannan alheri lallai mu kuna kwaɗayin abin da ke gurin Allah mun koma zuwa gare shi to sai Allah ya ce musu kazalikal azab wannan abin da suka gani sakamako ne na duniya Allah ya musu dan su dawo su gyara wal azabul akhirati akbar kuma abin da za su tarar a lahira ya fi girma in ba su gyara alaƙar su da Allah ba da waɗannan ainihin wato abu kuma billahi alaikum ku duba da kyau kowa ya gani kowane mutum a matsayinsa na musulmi wakili ne na annabi Muhammad dan maganar da annabi ya ce balligu anni walau aya ka isar da saƙona ko da aya ɗaya ka sani ya shafi kowa sai ka duba ka gani a rayuwarka ta musulmi ta kanka kawai kake yi ko kuwa akwai gudunmawa da kake ba addini kuma wace gudunmawa kake ba shi ka duba ka auna ka gani shin mafi yawancinmu ne suke ba addinin gudunmawa ‘yan kaɗan ne ba sa bara ko ‘yan kaɗan ne ke ba addinin gudunmawa mafi yawanci ba sa yi sai ka auna ka gani to da haka in al'ummar mafi yawancinta ba gudunmawa suke ba addini ba da tunaninsu da duk wani abu da Allah ya hore musu wasu datu ne in tsirarru na mutane to wa'annan mafi yawancin da kowa ya kama hannun shi kuna da awa eh maimakon in kun yarda cewa a fita aje a karanta fardu kifaya ne wasu sun ɗauke ma kai ba za ka iya zuwa ba to a alal akalla masu da a wannan ya kamata a ce kana da shawara da addu'a da gudunmawa da kake don addinin Allah ya ci gaba to wani ba zai ma addu'a ba ba zai ba da shawara ba kai tunani ma yake tun da ya ganka harkar da waya kullum ya zai kulla ma shari ya zai kulla ma shari haka ake ta tafiya sannan Allah maɗaukacin sarki ya ba da labarin kissa ta uku ya ba da labarin ƙaruna cewa inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alai qaruna yana cikin jama'ar annabi Musa sai zalunci akan su Allah ya ce wa atinahu min al-kunuzi kuma mun bashi taska ta kuɗi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa ba wai kuɗin sa ba Allah ya ce makullan inda kuɗaɗen suke ƙatti ne ke ɗauka ba wai kuɗin ba a'a nan sto ne na dukiya a kulle makullin a riƙe in aka tara makullan Allah ya ce jama'a ne ma'abuta ƙarfi su suke ɗaukan makullan inda ake ajiye dukiyar idh qala lahu qawmuhu la tafrah lokacin da mutanen shi suka zo suka same shi suka ce ka daina alfahari da wannan dukiyar da Allah subhanahu wata'ala ya baka saboda inna Allah la yuhibbul farihin duk wani mutum dan Allah ya bashi kowane irin matsayi ya zama yana alfahari da matsayin to Allah bai san shi suka ce masa wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wannan dukiyar da Allah ya baka kai amfani da ita ka nemi lahira da ita amma wala tansa nasibaka min ad-dunya Allah kuma bai hana ka amfana da ita ba a rayuwar duniya amma kai kokari ka nemi lahira da ita suka ce wa Ahasin? ka dinga kyautata wa mutane kama a ahsanallahu ka, kamar yadda kai ma Allah ya kyautata ma ya baka na faɗa a karatun gashuwa na ce in kaga ana girmama mutane ɗayan uku ne ko Allah ya baka mulki ko ilimi ko kuɗi duk wanda bai cikin wannan kategori in to biyayya yake ga wa'in, to duk kuma wanda Allah ya ba shi wa'in nan daman ko ta ilimi ko ta kuɗi ko ta mulki idan bai yi amfani da ita ba inda ya dace a lahira kuma sai ya fi kowa shan wahala shi yasa suka ce masa wa ahsin kama sanallahu ilaika. wala tabgil fasada fil ardi kada ka nemi banna a doron ƙasa saboda inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah bai san duk wani maballaci yana jin su ka san wani lokaci idan mutum ya dan taba ustazanci ya samu kuɗi to izgilinsa mahayyakan fa na wanda yake jahili ne bai karatun ba ana gama kawai yace qala inna ma utituhu ala ilmi indi ai wannan abin da kuke gani na samu na arzikin cancanta ta da karantar arzikin da ne shi yasa na samu inda akwai masu kuɗin da suke ganin in baka yi kuɗi ba kawai kai laifin ka ne eh, baka iya nema ba ne eh, baka san yadda ake tattara kuɗaɗe ba shi yasa baka iya yin kuɗin ba shi yasa malamai suka ci da ana da indi dali to duk wanda ke so ya zauna lafiya ya nisance su ana ni wannan anan ita ta hallaka iblis cewa ana khairun minhu indi inna ma utituhu ala ilmin indi ita ta hallaka karuna li ita kuma ta hallaka fir'auna to ka nisanci wa'annan abubuwan guda uku ana indi li ni a wajena ni na cancanta to ka nisanci wannan shi yasa yana gama maganar sai Allah ya ce awalam ya alam shin na bai san cewa annallaha kada ahalaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan ba Allah ya halakar da wasu karnoni wanda sun fi shi karfi wa aktsaru jam'a kuma sun fi shi ta yawa wajen duk abin da yake tunanin ya tara na dukiya kun ga duk yadda yake da dukiyar nan da matsala ta taso Allah sai da ya bashi labari in yana ganin yana da kuɗi to akwai wanda suka yi kuɗi sun fi shi kuma Allah ya ɗauki mataki a kansu da haka yace wala yus'al an dhunubihim al mujrimun sai Allah ya ce fa kharaja ala qaumihi fi zinati wata rana fito cikin mutanensu cikin wata shiga ta kwalliya yuridun al hayat ad dunya wanda su kuma rayuwar duniya kawai suka tasa a gaba banda ita ba abinda suke da tunani suka ce ya laita lana misla ma ya qaruna ina ma a ce an ba mu irin abin da aka ba qaruna innahu lazu hazzan al kai qaruna ya san babban rabo kamar yanzu wani bai karya ba in ya ga wata mota ta fito da safe saboda walƙiyar da take kamar tana breakfast kafin ta fito har za ga ya cuci ya ciji hannu ya ce wallahi sun sun sun yi rakiya duniyar nan akwai masu cewa wasu yi rakiya duniyar nan Ba ma za inda hulaka min jabilin idza bi fina'i ta'atihi anakta ba wani abu da ka rasa mai kyau a wajen Allah in dai alakarka da Allah ba ta lalace ba duk kuma abin da ka samu a duniya in alakarka da Allah ta lalace to kana da matsala shikenan Allah yake cewa qala allazina utul ilma wanda Allah ya ba su ilimi da haka shi yasa ake so duk fitinar da za ta taso ya zamanto masu ilimi su za su dinga hanguwa mutane fitina kafin ta taso shi yasa al-imamu hasan al-basri yake cewa idza aqbalatil fitanu idan fitina ta taso to daga nesa malamai inda na Allah ne suna gane cewa ga fitina nan ta taso amma wa idza adbarat idan ta zo ta ci wanda za ta ci ta juya ba ta lokacin ne jama'ar gari suke gane cewa lafitina fitina ta taso to shi kuma a harkan malanta tsayawa tsakiya wajen duk abin da ya taso a cire son zuciya a faɗa gaskiya to yana da mugun wahala sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa taufiƙi ya zamanto Allah kaɗai kake kallo ba wani mahaluki ba to wannan kuma yana da mugun wahala ƙwaran gasken gaske sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi masa tofi kwanan nan na yi program a DITV ranar Alhamis idan mutane za su iya tunawa a kan tarkon shaidan tun daga 2015 da aka gama harkar siyasa muka tattara muka koma gefe muka zara ido ba ma magana yawa kuma haka hatta zo ɗazu wata matsala ta taso in jarida suka bugo min waya za su zo na ce to ina ba a bari sai na duba har yanzu ban duba ba da abin da za su zo su tattauna da ni yana da alaƙa da siyasa kuma ni ban so in saka baki na ciki wanda dai za su yi su je su ta yi Allah ya bada sa muna musu fatan alheri eh muna musu fatan alheri to shine na bada misali na ce wannan gwamnati yanzu akwai inda ta yi ƙoƙari idan kai munsifi ne idan ka tashi ka faɗi inda ta yi ƙoƙari inda take da matsaloli kuma ka faɗa to wasu inda ta yi ƙoƙarin su ɓoye sannan inda take da matsalolin kuma su faɗa su yayata kaga babu adalci a ciki sannan waɗanda su kuma ba su yadda a faɗi matsalolin ba kawai sai dai a faɗi alherin kaga su ma babu adalci a ciki shi yasa sai kaga malaman addini ne mutum zai hau duk inda ake hawa a yi magana shi zai buɗe baki ya ce kafin zuwan wannan gwamnati ana cikin tashin hankali ba a zumbin lafiya ba a iya bacci amma yanzu ana iya bacci ko ina kaga ba yadda za a hankalin mutane ya ɗauka amma adalci shine ka faɗi wasu guraren an samu nasarori wasu gurin kuma akwai matsala dan yanzu mutanen da ke rayuwa a yankin katsina ta wajen jibiya ɗin nan ka zo ka ce wai ana rayuwa kowa na iya bacci wannan renin hankali ne ai bai yiwa nan da muka tashi daga manumfashi akwai ɗaya daga cikin malamai da ya ce mun wannan hanyar ta da ta yi linkin daga jibiya zuwa zamfara ya ce ya rantse da Allah ko da operation yaƙi ba zai bari in bi ta ba a haɗa ni da motar soja ya ce wala malam ba zan bari ka ba hanyar ba eh? na taso daga argungu ranar talata na shigo sakkwata bayan sallar la'asar ta yi ina shigowa aka ce sai dai in kwana a sakkwata ba zan wuce ba saboda bai kamata in biyo hanyar bayan sallar la'asar ba to kuma ta yaya wani zai zo ya hawo bari ya ce wai kasar nan ko ina ana zaune lafiya ko ina mutane na yin bacci adalci shine ka faɗi inda ake da matsala a faɗi matsalar dan a yi gyara inda aka yi daidai a faɗi daidai din shine adalci to yin wannan insafin a babin karantarwa yana yi wa wasu wahala ƙwarar gaske gaske Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu dan haka Allah yake cewa suke ce musu wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa sabiru suka ce kai tu wato kai tanku wailakum kai tu sawabullahi ladan da mutum zai samu a wajen Allah fa yafi zama alheri amma ga wanda ya imani ya aiki mai kyau amma ba kowa zai karɓi wannan sakamakon ba sai wanda ya haƙuri da malamai suka ɗora su akan hanya suka ce kar su ruɗu da wannan abu ana nan wanda suka yadda suka ɗauki karantarwar me zai faru Allah ta'ala ya ce faqasafna bihi wa bidari hil'a sai muka shafe ƙaruna da dukiyar tasa Wa ma وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من muntasirina sai ya zamanta duk wata jama'a wacce ake tunanin za ta iya kawo mai ɗauki a lokacin to kuma sai bai samu ɗaukin ba wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi wa'inda da suke guri a jiya cewa ina ma Allah ya ba su matsayi irin na karuna sai gashi sun dawo suna cewa wai ka ya yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir ku kalli mutumin nan kai ka ce Allah fa bai fada masa wannan arziki ba laula an manna Allahu alaina la khasafa bina mu ma an manna Allah ya mana baiwa malamai sun dora ma kan hanya sun ce mai taka tsantsan ai yanzu bala'in nan ya ritsa da mu wai ka annahu la yuflihu la yuflihu al to da Allah ya gama shine sai ya ce tilka darul akhirah wancan gidan na lahira naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada muna bayar da shi ne ga wanda a doron ƙasar nan bai nufin ɗaukaka ta ɓanna galibin mutane idan sun samu ɗaukaka ta kuɗi ko ta mulki ta kowane irin abu amfani suke da ita wajen yaɗa ɓanna a doron ƙasa wannan shi ne to da a cikin waɗannan isoshin guda huɗu, da ku fahimci an samu jarrabawa ta wadata da arziki da wasu sannan kuma daga ƙarshe ga irin matakin da Allah ya ɗauka kuma ƙur'ani da ya ba da labari cewa yi laƙad kana fi qasasihim ibratun li alba albab ma kana hadisan yuftara wannan fa ba wai fa tatsuniya bane ga tanan ga tanan wa man asdaqu minallahi hadisa ne wa man asdaqu minallahi qila ne fa inna asdaqal hadithi kalamullahi zancen da ifi kowane gaskiya a duniya shine maganan Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce a cikin waɗannan isoshin, akwai ababe na lura da wa'azi da ibla na farko haza masalin wadihun lil na wal na wannan misali ne Allah ya buga a fili na mumini da kafiri mislu rajulin mu'minin muwahidun billahi misalin mumini wanda ke kaɗai ta Allah faƙirin salihun gashi talaka amma mutumin kirki asarul akhirata ala dunya wanda ya fifita lahira a kan duniya da haka Allah maɗaukakin sarki sai ya musanya masa da aljanna da kuma lada wacce take ita ce mafi girma na biyu Allah subhanahu wa ta'ala la yamna'u fadlullahi la yamna'u fadlullahi anil kafir Allah bai hana falalarsa dangane da kafiri shi yasa sai ka samu wani lokaci wanda ba ba musulmi ba sai Allah ya dauki dukiya ya bashi kai gashi shi kuma saboda tsabar rashin mutunci cewa ma yake Allah ya tsugunna hayo tunda wani aqida sa cewa Allah yana da dafu sai gan shi da kuɗi kai kuma ga tauhidi ga sallah ga azumi baka da kosishi ba shi kenan ba shi yasa yace ai ana aksaru min kamalan wa azzu nafara sannan sha'anul gani da'iman sha'anin mawadaci mafi yawanci illa man rahimallah sai wanda Allah kawai ya ji kansa shine al-mufakhara bi amwali wal iktirar bid dunya al fahri da kuɗi shi yasa wancan malamin yake cewa uiddat li hadha jannatun wa agar agarraka israfun wa malu wa sihhatun wa'annan abubuwa guda uku da dukiya da matsayi babba da lafiya in suka samu babu tarbiyya ta addini to sai da hadi sai da hadi wa ala al akharina da kuma nuna wadata ga wasu bisarwati ma annaha malun za'il wa ardun mutahawwil tare da cewa kuma dukiya ne wanda zai gushi sannan kadara ne wanda ke jujjuyawa fa yumkin an yanqaliba sufr liyadaini baina ashiyatan wa du'a duk yadda kake ganin ka tara wani abu to idan Allah ya ga dama tsakanin fitowar rana da faduwar ta zaka yi dawo hannunka sifir ba komai wallahi shi fa komai sauki shi yasa aka ba da wannan labarin in ka karanta Qur'ani ka san addini duk abin da zaka tara kakkai ma Allah gawa. yanzu zai iya dawo da kai sifir babu ko ba wanda zai iya kawo ma agaji sannan abu na hudu shine alal mu'min Allah yastakinna amama izzatil ghaniyil kafir idan kana da imani wani mutum Allah ya ba shi dukiya to ba a so ka wulaƙanta kaskanta a gaban shi wa alaihi nisuhu wa irshaduhu ila al-iman billahi wajibi ne akan ka kai masa nasiha inda kaga ya saki layi sannan abu na biyar qad ya liktiraru bil mali sababan li inkari al wal wani lokaci idan mutum Allah ya bashi matsayi na mulki ko kuɗi to yakan kai matakin da mutum saboda jiji da kanshi kaga har yana musun cewa ma shi bai dauka cewa alƙiyamun nan ma da gaske ne ba akwai ta wallahi kuɗi na kai mutum wannan matakin eh? kuma idan ka kalli lisanul hal na mafi yawancin masu kuɗin ko da wasu ba su fito sun faɗa maka ba da baki to aikinsu a aikace yana nuna maka haka yanzu ɗazu muke magana da wani ɗan uwa da safe yana zaune ƙarƙashin ɗan uwansa ɗan uwan yana da kuɗi yana kula da wani ɓangare na dukiyarsa ya ce ya kwanta rashin lafiya kwana goma sha wani abu ya ce amma wallahi bai taɓa zuwa ba ya duba shi ya ce in zai bugo mai waya zai bugo mai waya ne dangane da abin da yake da alaƙa da dukiyar shi eh? ya tambaye shi to yanzu ya za kaza yanzu ya za kaza wani hali ake ci yace ka shi akwai da ya taba faɗa mai yace fa shi fa dukiyarsa ta ya masa muhimmanci sama da kowa ta fi mai muhimmanci sama da komai ta fi mai muhimmanci to in mutum dukiya tana kai wani mataki da mutum yake ganin ma kamar ma alkiyaman nan ba gaskiya ba ne ba za ta zo ba ba wani zuwa da za ta yi da haka Allah yake cewa kalla innal insana la yataga arra'ahu dan adam yakan yi dagawa in ya ga cewa Allah madaukakin sarki ya bashi wadata shi yasa za ku ga Allah ya faɗa cewa a fara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada baka ga wanda yace ya kafirce ma ayoyin Allah ba kuma yace wai idan an je lahira wannan tsakanin wasi asi dan wa'il da kabbabu lil ardi yace bashi yace bashi kudin shi yace ba annabin ku yace in an je lahira ba akwai sakamako yace yace to ka bari a yadda nake babba a nan duniya a can lahira ma ni babba ne in an bani cikin rabona sai in baka shi yasa Allah ya ce a lazi ka fara bi ayatina wa qala la utayanna malan baga wanda ya kafarta da ayan mu bayyana wai za a ba shi dukiya da ƴaƴa ma a can lahira Allah ya ce ittala attala al-ghaiba am ittakhadha inda ar a hada. ya leka gaibu ne ko sun yi girmin da Allah ne sai ya ce kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'adabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa na farda sannan Allah madaukakin sarki ya kawo wannan misalin yake cewa ma arsalna fi qaryatin min nadhir ba mu taba aiko wani annabi ba illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun sai an samu manyan garin sun ce wa annabin da Allah ya turo ba mai yadda da shi ba sai sun ce masa wa na hannu aksaru amwalan wa aulada mun fika kuɗi mun fika jama'a wa ma hannu bi mu'azzamin kuma ko lahira muka ce ba abinda Allah zai mana Allah ya ce kulka ce inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah shi yake shimfida arziki ga wanda iga dama ya sa talauci ga wanda iga dama walakin na aksarar nasi la alamu. sai ya ce wa ma amwalukum wala auladukum billati inda na zulfa duk wanda yake da kuɗi ko yawan jama'a kar ya ɗauka kuɗin shi zai kusantar da shi zuwa ga Allah bai taɓa yiwa Allah ya ce kawai illa man amana wa amila salihan fa ula'ika lahum jaza'u dha'if sai wanda yayi imani ya aiki mai kyau to wannan shi yake da sakamako wanda za a ka masa wahum fil gurfati amin abu na shida al-imam malik yake cewa yan bagi da kulli man dakhala manzilahu ya kamata ga duk wanda ya shiga gidan shi yace ma sha Allahu la quwwata illa billah wa hadhihi kalimatun tayyiba wannan kalma ta shi yasa zaka samu a kasashen Laraba a maimakon su tiku irin na shirme da ake yi daga hoton wata mace ko hoton mali an manna a mashin irin waɗannan su tikun da ga suna yi suna mamanna a motocin su ma sha Allah da kaza kaza kaza kaza da makamantansu ya tabbata a cikin littafin al-Imam Muslim annabi ya faɗa yake cewa wannan kalma ta masha Allahu wato kanzun min kunuzil janna ita ce la haula wala quwwata illa billah idza qala hal abdu in bawa ifade ta qala Allah azza wa jalla Allah sai ce aslama abdi wastaslama sannan abu na bakwai idza nazala al bala'u idan bala'i ya sauka fala tastati'u fi'atun fid dunya man ahu aw raf'ahu duk wata jama'a a duniya ba za ta iya dauke bala'in ba idan Allah ya turo shi to da haka na faɗa a sakkwato a karatun da ne cewa mai takin in a ahsantum ahsantum li su duk wanda yanzu za ku zaɓe shi to ku kaddara shi sababi ne amma wanda zai iya maganin matsalar Najeriya Allah ne kadai kuma wallahi sai an koma zuwa gare shi a nan na faɗa kafin 2015 na ce Allah ya kiyaye kada Allah ya jarrabu mutane waɗannan shugabannin su tafi a zo ana tunanin to ai gara wanda suka tafi da wanda suka zo ba na faɗa ba nan sau da haka wannan musiba da kuke ganinta Allah ne kaɗai wallahi zai iya maganinta sai an kuma zuwa gare shi shi ne a wulti dawo irin hili isalati sannan abu na takwas innal wulayata ay as-sultan wal qudra wal mulk da kuma hukunci na gaskiya dukkan su ga Allah madaukakin sarki ne kaɗai idan Allah ya riga hukunci ba mai mayar da al'amarin shi sannan yana da mulki da hukunta abin da ya ga dama a dissan da ya ga dama shi yasa yake faɗa a alkiyama yake wal amru yawma idin lillahi to ƴan uwa mun faɗi issoshi har guda hudu kun ga in kuka lura duka an samu fitina ta dukiya a ciki jarraba wasu mutane sun samu kuɗi sun yi ma Allah ɗagawa kuma har yanzu ana samun kuɗin kuma ana ci gaba da yi ma Allah ɗagawa na faɗa jiya a wajen karatu na ce talauci yana da advantage yana da disadvantage to idan kana so ka tsira daga fitinar kuɗi abubuwa ne guda biyu na farko annabi ya faɗa ya tabbata a cikin littafin al'imamul bukhari ya kawo babu ma yuttaqa min fitnatil mali babin da ke magana ta yaya za ka kare kanka daga jarrabawa ta dukiya hadisi mai lamba ta dubu shida shida da da da arba'in biyu. daga anil haris bin suwaidin ƙala abdullahi ƙalar nabi annabi ya ce ayyukun mali warasihi a habbu ilaihi min mali cikin kuwa ne ne wanda ya fi son dukiyar magajinki sama da tashi ƙalu ya rasulallah ma minna ahadun illa maluhu habbu ilayhi suka ce ai ba wani a cikin mu face kowa ya fi son dukiyar shi sama da ta magadan shi qala sai annabi ya ce masu fa inna malahu dukiyarka shine ma abin abinda ka gabatar wa kanka na aikin alheri da kanka sanda kake da dama ku duba fa ku gani ka sha wahala ka tara kuɗi da kanka akwai matakin da ake kaiwa in dai baka yi amfani da damar ka ba idan kana da mata guda hudu idan baka da lafiya rashin lafiyan da ake tunanin zaka iya mutuwa in ka ce ka saki wata sai shari'a ta ce ba ta saku ba matar in ka ɗauki dukiyarka ka ce ka yi wasiya da ita a aikin alheri in ya wuce wani obasiri na kuɗin a ce bai yi ba an soke da lokacin ana ganin baka da dama amma yanzu lafiyar kalau in da abin da kake da shi ka ɗauka ka ce ka yi aikin alheri da shi a wanda ya sa babu yanzu mun zo karatun ne da wani abu zai taso a ce to a taimaka a taimaka mutum da naira dubu ɗari a aljihunsa sai ya ɗauko naira dubu ɗaya sai ya bayar saura nawa tasa'in da tara ko Allah ya kiyaye ya bar wajen karatu yana koma gida sai ya faɗi ya mutu yanzu dubu ɗayan ce tashi ko dubu tasa'in da tara tasa'in da tara ta waye ta magada ce shi yasa annabi ya ce kun fi son dukiyar magadanku sama da taku to shi yasa suka ce ya rasulullah ai ba wani mutum a cikin mu Fati ya fi son dukiyar shi sama da yace ai wacce kuke kokarin ku bari ba ta ku bace ta wasu ce abinda kai kai da kanka shine naka shine zai maka amfani shi yasa Allah da ya tashi yace latubula wanna fi amwalikum wallahi sai na jarrabe ku akan kudin ku ka tara kuɗi ka sha wahala shekara ya a ce ka lissafa duk yawan kuɗin ka raba gida arba'in ka cire ɗaya ka bayar wani zai ga to don me sannan a ce lokaci bayan lokaci a tsarin Allah mun faɗa mun ce nau'i ukun nan su ake girmama duk wanda bai cikin su to bi yake ga waɗannan a tsarin Allah bai tsara cewa kowa sai ya zama mai kuɗi ba ko ya tsara haka a tsarin Allah bai tsara kowa sai ya zama mai ilimi ko ya tsara haka a tsarin Allah bai tsara kowa su ya zama mai mulki ba to sai ya ɗauki wa'annan categories ɗin sai ya sanya su su ne indararen da zai dinga zubu mai mulki ta yadda shi ne ya kamata ya zama inuwar da mutane ta ƙarƙashin shi za su samu sauƙi mai kuɗi ya to ta yannan zai dinga Allah zai zuro indararen da mutane za su zo kowa ya ɗan gurgura ta nan eh? to sai mutane ba su yadda da wannan jarraba ba sai mutum ya samu kuɗi sai ya ɗauka cancanta sace ta sa ya samu wanda ba su samu ba ba su cancanta ba ne kaga mutum bai yi aikin komai ba bai yi aikin fari ba da baƙi sannan Allah maɗaukakin sarki a ce ka raba kuɗinka lokaci zuwa lokaci ka bashi kana to wasu ba akan wannan kaso ɗayan fa cikin kaso talatin da tara sai ya da musu shiga wuta a lahira akwai su ko babu akwai da yawa tunda ba gwamnatin da za ta zo ta tsaya ta ce sai an bayan shikenan sai dai wanda ya ji tsoron Allah ya bayan akwai wa'anda in aka zo dukiyarsu aka lissafa ta aka ce su kasa ta gida arba'in su ɗauki ɗaya su bayar kaso ɗayan ganin suke yana da mugun yawan da ba za su iya faruwa sai su ce kai wannan kuɗi gaskiya kar makalla ya yawa abinda za a yi kawai a je a yi tirela, a yi oda turela shinkafa da tirela gero a zo a rabawa mutane shi kan gaskiya ba zai iya ba da wannan kuɗin ba ka bayar a lahira yi shi yasa Allah ya ce wailul likulli humazatin lumaza allazi jama'a malahu wanda itara kudin sa ita lissafi Allah ya ce ya hasabu anna malahu akhlada ganin ma wani yake kuɗin da ya tara kaman zai sa ya dawwama a duniya shi yasa Allah ya faɗa yana cewa anfiqu mimma razaqanakum min qabla an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula ku ciyar kun ga ba duka ba Allah sai yace ce mimma to wasu mimma din ma ba za su iya ba Allah ya ce saboda kada mutuwa ta zo wa ɗayanku a lokacin ya rabbi laula akhartani ila ajalin qarimin fa asaddaqa wa akun min salihin a bashi dama zai yi sadaka lokacin zai ciyar ina Allah zai ci ai walan yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha to shi yasa za ku ga da Allah yayi maganan alkiyama yace nahu ba ya faɗi cewa yawma takunu as-sama'u kalmuhl wa takunu al-jibalu ba ranar da sama za ta zamanto kamar narkakke azarfa duwatsu su zama kaman auduga da aka cire ɗayan a ranar ne Allah ya ce wala yasalu hamimun hamima ranar da masoyi ba zai tambaye masoyinsa ba kuma Allah ya ce nahu. za ka ga mutum za ka gane shi ya gane ka amma ba ta shi kake ba Allah ya ce ya waddul mujrimu law yabtadi mutumin da yake mai manyan laifuka zai yi gurin a wannan ranan ya fanshi kanshi min azabi yawmi idin bibani idan ka tara kuɗi saboda ƴaƴanka ka ki fitar da haƙƙin Allah ko to ranan za ka yi gurin ina ma Allah zai karɓi musanya in an karɓi musanya ga 'ya'yan addanna su wuta kai ka wuce in an ce ba za a karɓa ba Allah ya ce wa sahi sahibatihi wa akhihi ya ce Allah ga mata shiga 'yan uwanshi. shi kai Allah ya ce wa fasilatihi allati tu'hi da duk wani wanda yake da alaƙa da shi a ranar idan zai bayar a karɓa a danna su wuta shi ya wuce a ranar zai yadda ya bayar in an ce ba za a karɓi wanda suke da alaƙa da shi ba da abin da ya mallaka Allah ya ce wa man fil ardi jami'an summa yunci da duk abin da ke doron ƙasa a ranar da ya mallaka ya yadda zai iya bayarwa don ya tsira daga azabar Allah amma a ranar Allah zai ce kalla inna halaza walla a yanzu magana ake talaza saboda za za'atan shawa. wato wuta ce wacce take tale fatar ɗan adam sannan ta da uman adbara tana ju kiran wanda i juya ba i kememe ya riƙe sannan wa jama'a fa'au'a ya tara dukiyarsa i ta da haka Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a dama Allah ya halitta dan adam yana da tsabar kwadayi shine idan masahu sharru jazua idan sharri ya same shi yaki wa idan masahu alkhairu manu'a sai ya ce illal musallin kun ga bayan da ya faɗa illal musallin alladhina hum ala salatihim da'imun sai da ya ƙara faɗa ya ce wallazina fi amwalihim haqqun ma'lumin lis-sa'ili wanda yake a cikin dukiyarsa akwai haƙƙi sananne ga wanda zai zo ya tambaya ce a bashi da wanda yake almaharumi ne ya kame bai zo ya tambaya ba saboda haka jarrabawa ce waje alna ba'adakum a din fitnatan Allah ya ce a tasbiru daga nan da ka samu kuɗi sai ka haƙuri da 'yan uwanka da danginka da duk wani wanda yake da alaƙa da kai idan Allah ya ga dama kai zai wa jarrabawa a sa maka bukata a ce kuma sai ka tafi wajen wani kuma ba yadda ka iya sai ka tafi to ka gode ma Allah in kai aka ba aka samu wani bukata ya taho wajenka wannan shine to wannan shine abu na farko idan kana so ka kubita daga fitinar dukiya abu na farko shine karkatar da dukiyar zuwa ga ya za ka ka gina ma kanka lahira da ita wannan shine abu na farko da haka Allah ya ce ash ya idu kuma faƙara wa ya kum. wallahu ya'idukum magfiratan minhu fadla wallahu wasi'un alim wannan shine abu na farko yadda mutum zai kubuta daga fitinar dukiya ke nan, idan Allah subhanahu wata'ala ya ara maka damarta to ka yi amfani da ita damar don ka amfana da ita a duniya amma babban target ɗinka za ka gina ma kanka lahira don ba wanda zai ma ginin in ba kai kai ba sannan kuma amfani da dukiya inda ya dace yana daga cikin abin da ke sa Allah ya tsare ke sa mata albarka sannan Allah ya ci gaba da ninninka ta dan Allah ne ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da ka ɗauka ka bar Allah ya yi alƙawari ya ce sai ya ninninka maka sannan abu na ƙarshe wajen yadda mutum zai fitila daga kufitar dukiya sannan ka dinga ji a ranka cewa wannan duniyar fa ba komai ba ce duk yadda ka kai wajen matsayi a wajenta shi yasa zamu ga da Allah ya gama kissar ashabul janna din nan sai ya ce wa annabi to wadrib lahum masalal hayatid dunya ka buga musu misalin yadda rayuwar duniya take Allah ya ce kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardh kamar ruwa ne kawai Allah ya saukar da shi daga sama icca kuɗa da tsirin ƙasa fa asba hashiman tazruhu riya sai aka waye gari sai ya zama karmami wanda iska take sheke shi yanzu ba muna cikin rani ba to ka je in kana so ka gane misalin da Allah ya gonar da aka yi shuka da damuna ai an girbe amfanin gonan yanzu da rani yanzu fa asba hakiman tadruhu liya shi yasa Allah ya ce wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira in kana ganin abun ba zai yi ba akan kowane irin abu kuma Allah yana da iko akan shi yadda ka ga mai gona zai yi shuka lokaci i girbe ka koma gonar ka ba komai to haka duniyar da kake gani shi yasa a cikin surar a baya Allah ya ce inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha sai ce linabluhum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma alaiha duk abin da ke doron ƙasa Allah ya ce sai mun bai da shi fako to ka dinga ji a ranka cewa duk yadda zaka kai ga mataki inda ma Allah zai bakka ka rayu tsawon lokaci to akwai ranar da duk abin da ke duniyar akwai lokacin da zai zo Allah sai ya tashe shi aiki sannan Allah a ƙarƙashin wannan isa ta kira ya ce almalu dukiya ko walbanu sannan da ya sai ce zinatul hayatid duniya kwalliya ke ta rayuwar duniya amma walbaqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala abinda zai wanzu a wajen Allah ba dukiyar ba ba ƴaƴar ba in kaga dukiyar da ƴaƴar sun wanzu to sai in ka haifi ɗa ka masa tarbiyya mai kyau kana da dukiya ka ciyar da ita inda ta dace shine bayan ka koma ga Allah sai dukiyar da ƴaƴan su maka amfani shi yasa Allah a ƙarshe ya fito da abun fili dan ya faɗa maka ƙarshen rayuwar duniyar yadda za ta koma sai ya ce wa yawma nusayyirul jibala ranar da zamu tafiyar da duwatsun duniya wa talal arda barizatan daga ga ƙasa a fili Allah ya ce wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada sai mun tashi kowa da kowa ba wanda za mu kyale shi wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra Allah ya ce za a gitto da mutane sahu sahu Allah yake cewa wa uridu ala rabbika saffan zai ce laqad ji'tumuna kama khalaqnakum kun zo mana kamar yadda muka halicce ku anan sanda kowa ya zo daga cikin cikin babansa waye ya zo da riga da wando babu haka ka zo tsurarka haka za ka je gaban Allah ka tsaya to shi yasa tun daga ƙarshen rayuwar duniya ta ɗan adam masu magana suna cewa wai wafi qabdi kaffi tifil inda wiladihi dalilun ala hirsil murakkabi fil hayy lokacin da aka haifi yaro kaga ya damƙe hannun shi ya zo duniya to alama ne na cewa fa ya riko gurace gurace zai gwagwarmaya wajen neman ababe na yadda za a rayu amma wa fi basdiha inda mamati isharatu in mutum ya mutu ka tsaya kan gawar shi zaka ga sanda ya mutu hannun a buɗe isharar da yake shine alafan duru ne karasu bilashe. wanda suke kan shi ce musu yake ku kalla ku gani na shigo duniya hannuna a dunkule dan fita hannuna a buɗe ba komai a cikin ta kuma haka za ku fita ba komai a hannunku a cikin ta wallahi shine wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala sannan Allah maɗaukakin sarki ya yace wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra yadda kuka zo mana ɗaya ɗaya ko ƴan biyu in za a haifa dole wani sai ya jira wani ya riga fitowa Allah ya ce to yadda kuka zo ɗaya ɗaya haka za ku koma ɗaya ɗaya kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum duk abin da muka kwarara muku na ni'ima haka za ku baro shi sannan Allah yake cewa wa andirhum yawmal hasarati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun sai yace inna nahnu narithul arda wa man alaiha mu ne muke gadan ƙasa da duk wanda ke bayan ainihin wato kasa to da wa'annan ne mutum in Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya zai kubuta daga fitinar dukiya Allah ka tsare mu daga fitina ta dukiya domin ana cikin takwaran gaske gaske a masallaci inda rigima kaji ana yi galibi to kuɗi ne ya haɗa a mutum makaranta in kaji ana ta da kura me ya haɗa kuɗi ne ya haɗa idan kaga wani yana dimanci wasu na mai zagon ƙasa sai an sauke shi to ana ɗan gurgurar kuɗi ne a wajen in wahala ake sha ba mai samun kosisi ba wanda zai zai cusa kan shi sai yayi kuɗi yana ɗan wulkitawa eh? Allah ya tsare mu to da duk wanda ke so ya zauna lafiya kada ya ɗauki harkar duniya ta zama masa ita ce ajandar da za su yi rigima da shi shi yasa nema Allah alƙawari duk ran ka na fito na hau kan wani to ka tabbatar kan addini ya hau amma wallahi in dai harka ce ta duniya har abada ba zan taɓa fitowa in yi magana akan wani bai je harkokinsa in yi harkoki na, ba ba abin da ya haɗa ni da kai amma in ka ji na hau wani da sunan malanta ko da irin wani suna to addini ya taɓa shi yasa zan haushi kuma ni ban da lokaci da izinin Allah da zan tsaya in yi rikici da wani indiya akan harka ce ta duniya da izinin Allah sau da haka ina roƙon ƴan uwa su mana addu'a Allah ya sa mu samu sabati akan wannan idan kana da'i Allah ya taimake ka ya toshe maka kofa ta rikici akan duniya to ya toshe maka kofa ta sharri da yawa dan ita ce harka mafi sauki da take dara kan mutane ta rarraba su su koma gida-gida Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin mu ina ganin Allah ya dawo bi hadal qadri kifaya kuma insha Allah rana ita kamar yadda aka sani muna karatu da izinin Allah za mu dawo mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته